Yadda magoya bayan zaɓaɓɓen gwamnan jihar Oshun suka rika murna kenan a harabar kotun koli a daidai lokacin da alkalai biyar cikin bakwai suka tabbatar da zaben Adeboye ga Oyetola a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Oshun a zaɓen da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumban bara. Ɗan takarar jam'iyyar PDP Sanata Ademola Adeleke ne ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun kolin inda ya kalubalanci nasarar abokin takarar tasa a hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar wa oyetola ga yadda lauyan oyetola biodun layole ya bayyana ra'ayinsu a game da hukuncin on Layole ya ce muna murna kwarai da gaskiya ta bayyana a yau za mu haɗa hannu da zaɓaɓɓen gwamna mu dukufa wajen yi wa jihar mu oshin aiki domin domin jihar ta ci gaba. To shi ma loyan Sanato Ademola Adeleke SAOK ya yi bayani yana cewa. Our reaction is that there's nothing we can do about it. election is final and binding, not because they are infallible, but this is the final decision you can get in the court of law in Nigeria. SAOK ya ce wannan hukunci ya fito ne daga kotun koli kuma shi ne hukuncin da ya dace tunda kotun koli ita ce kotu ta ƙarshe a wannan ƙasa mu Najeriya domin waɗannan lauyoyi biyar sun yi aiki tukuru wajen tabbatar da gaskiya kuma mun yi na'am da wannan hukunci. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.